Thank you. madalla masu sauraro a asma'u kano universal baby nice ta kara dawa domin ci gaba da tattaunawa a cikin wannan shiri tilo daya na kaddara ko ganganci inda muke tare da ba da ita kanta wato bazawara 'yar gatan miji wanda muka ji labarin ta ya fara ba da tausayi a shirin da ya gabata ma mun ga ta fara shiga cikin wani yanayi inda mai gidan nata saka tashi karfe hudun dare ciwo ya tashi tana faɗa masa cewa tana jin tausayi shi yake gaya mata shi kuma yana jin tausayin tausayinta da na yaranta a nan muka tsaya sai masu sauraro su ce ko me ci gaba da faruwa ne kin ga daga nan sai yake ce min kaina ne nake ji kamar zai fashe da yake cewa ɗin yana jin tausayi na ni kuma nake ce masa aini shi nake jin tausayi ya ce ba za ki gane ba ku ne abin tausayi hmm. ni kan wannan ciwon nawa ma ina ga anya ta ce kai kuma matsalar ka kenan ni baka daina kawo mun mutuwa kawai Allah zai baka lafiya to kin ga muka tashi washe gari da safe da muka tashi irin dai sai naga idan shi yayi wani iri mm. sai na kirawo yan uwan shi sai nake gaya musu yan uwan shi na dangin mamansa mm. sai nake gaya musu sai nake ce musu ga halin da yake ciki su zo su gani dan Allah su zo su taimaka mu mm. sai suka zo tare da wannan amini nasa da suka zo sai irin dai suka zo suka tadda ni yana kan cinya ta na rike shaka ina kuka shi yana kuka ni ina kuka sai suke ce min wannan fa ba wani abu ne ke dukkin bikin wani gigi ce wannan da ke gani ba wata matsala ba ne kawai ki share ki daina yin irin wannan mm, aka kwarkwanta eh irin dai suna ta wannan din ai su kawai shi ba wannan din shi ke hafi ya kwararrabewa kai duk ka kwararrabe wannan ai zaka cutar da ita zaka yance ku daina yin irin haka baya gane mutane sai suka ce yana gane mutane E, ni kuma ne yanayin idansa na gani sai idansa haka sai ya juye to kuma kin gane dama na manta kuma kin ga mun je an cire haƙori ranar asabar ranar lahadi mm. sai ɗayan haƙorin ya ƙara ci gaba da ciwo da wannan ciwon kai mm. sai muka ƙara komawa kuma abu biyu ne masu amfani da jijiya eh. wai to sai ya ce in kai shi gidan wannan yan uwa nashi da muka je gidan yan uwan an ta sama mm. sai irin aka ce to ko mu koma gurin inda aka cire masa haƙorin na ceto to ki je ki samu mm, a daidaita sau wallahi an tasa ban samu wanda zai fita ya nemo mu a daidaita sau bani da kaina na je na nemo a daidaita sau da na dawo shi kuma ya taso ya faɗi yana faɗi wannan sai na taho gurin da gudu sai ɗaya a cikinsu sai ta matsa gefe sai take ce wani yaro a gidan wai ta ya tamanta kama shi Shi kuma yaron sai wani jajikinsa irin kamar ko suna tsantsaminsa ko menene. ba shi da eh, gyara ne komai wallahi ko ɗaya ta sama tun da ya fara rashin lafiya kullum sai na masa wanka kuma a ranar ma sai da neman wankan sannan muka fito sai kawai ni ko na je na ɗaga shi da na ɗaga shi na jingina shi a bango sai na juya bayana kawai sai na goya shi kika saba shi eh kawai sai na goya shi kawai sai na fito daga cikin gidan kawai na zo na saka shi a cikin adai sawun na ce adai sawun ya ja mu tafi hmm. sai ya ja sai muka tafi gurin wannan cire haƙuri da muka koma sai dai still ya ƙara cire masa wannan haƙorin guda ɗaya fikar nan mm. sai ya cire masa ita to dai tun da aka cire wannan haƙori sai ya daina magana sai ya daina magana kwata kwata sai ya daina magana ba magana kuma ya ƙi yin tafiya sinan ma dai sai ɗauko shi na yi na sako shi a cikin adin ina ɗauko shi haka na fito da shi ga ɗakin cire haƙorin har wani ya gani sai ya cewa kai kawon taimaka miki eh. sai ya karɓe shi sai ya saka shi a cikin adidi da sauran sai ki shiga ku tafi sai na shiga na yi mutumin nan godiya sai muka taho gida so da muka zo gida bai buɗe bakin shi ba <laughs> kin ga za an ce za a kuskure baki bai buɗe ba bari a kuskure kuma ya ki cin komai sai to wannan wanda muke gida ɗaya tare da shi ɗin sai na kirawo shi da daddare sai na kirawo shi sai na ce mishi dan Allah ya zo ya taimaka min na dama koko ko zai iya bashi ya datse hakoransa. Hmm. sai ya ce to sai ya zo ya ɗauki kokon yana dabara yana dabara yana dabara har ya karɓa ya sha hmm. so bayan ya sha kin gawa shekarun muna kwana takwas ya tashi da wannan idansa ya canza ɗin na kira wasu suke cewa ai ba haka bane kawai ni na gigice ne shi yasa ranar kwana na tara kenan ko to ranar kwana to fa sun tafi da safe a ta sama wajen karfe uku na tashi na dumama ruwa sai nake ce mishi wani in maka wanka sai ya gyada min kai ko in bari sai an jima sai ya haka ya girgiza kanshi in maka yanzu sai ya ce eh sai na ceto sai na ɗauki ruwan na sa a cikin toilet ɗin sai na ɗauko shi ina ɗago shi sai na ga hannunsa da ƙafarsa gefen haƙorin nan da aka cire ta sama ƙin motsi hannun sai na ga ya saki ƙafar ma sai na ga ta saki sai na ɗaga shi sai na kai shi jikin windo sai na sa hannun haka na dunkule hannun sai na ga in na dunkule sai ya baje in na dunkule ya ƙi amfani sai ya baje kafar ma kuma ya taka sai ta ki takuwa kawai sai na ɗauke shi sai na sa shi a cikin toilet ɗin na saka shi a cikin toilet na fara masa wankan atasma kawai sai fara suma to ya fara dai wannan suman sai nake cewa sai na fara salati ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai na ɗebo ruwa sai nake shafa mishi lamarin duniya ya sani dimota to yana dawowa daga wannan shafa mishin da nake ki haƙuri sai haƙuri ki haƙuri kinti kin samu kuka kuma dukan mu ki haƙuri ya haƙuri kin ga to yana dawowa daga wannan shafa mashin da nake yi kuma sai irin da ya daga kansa sai ya girgiza kanshi kawai yana girgiza kanshi an ta sama kawai sai na ga ya fara jijjiga to sai ya fara jijjiga ya fara yana yi yana sai na ɗauko shi sai na fito da shi sai na zo na kwantar da shi a falo ina kwantar da shi a falon nan kai yana ta yi ina addu'a ina tofa mishi yana ta yi mm. sai na ɗauke wannan mayafi na sai na fita da gudu lokacin ana la'asar mm. an kira la'asar wani mai shago haka a layin namu ya taho ma za su tafi masallacin sai na kwalla masa kira sai ya mm. waiwayo su su hudu suna tafi sai ya waiwayo sai na ce dan Allah zo ka taimaka min sai suka taho da gudu suna shiga menene menene wance sai nake nuna musu yana kwance yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta sai suka tsunkuya a kansa suka dan dandanne hannayen nasa da yake bugawa ya tattauni harshen shi sai yake ce sai yake cewa to ku tafi asibiti sai na kirawo wannan yayan nashi ya ina kiran wannan yayin nashi ina gaya mishi sai yake cewa ai na gaya masa kowa tasa da bishe shi na ce don Allah don manzan Allah ka zo gurin dan uwanka ce wallahi na gaya masa kowa tasa da bishe shi ba zan zo ba ce yanzu ba za ka zo gurin dan uwanka ba ka ji ba a halin da yake ciki ce ba zai mm. zo ba sai na kirawo wannan ɗayan kanin nashi sai nake gaya mishi sai ya ce to kenan gani nan zuwa kin kirawa na sai na ce na kira shi ya ce ba zai zo sai ya ce rabu da ni da shi mm. sai suka zo sai suka dauke sai suka tafi da shi su ma kuma wannan yan uwa na sananan unguwar su ma mm. sai na kira su ma sai suka zo mata ne suka zo su su biyu mm. su ma sai suka zo sai aka ɗauke shi sai aka tafi da shi asibiti sai suka ce ni in zauna an gama gyaran gidan mm. idan na gyara gidan na taho daga baya na ce musu to a lokacin yarinya ta watan ta ashirin mm. a lokacin to kin ga shine to a sannan kin ga ma ban yaye ta ba duk kuma tafiya asibitin nan da ita take tafiya da wannan koyo da wallahi da ita nake tafiya amma kin ga zuwa farko da muka yi mm. sai na batta a gurin makociyata mm. tare da ita da wannan yayata ta mm. sai na bar su a gurin makociyata sai muka tafi amma a ranar da ya yi wannan jijjigar da zan bi su asibitin mm. na goya ta na tafi da ita mm. tun da dare ne tun da gaskiya lokacin da na fita mm. daga gida tun da kin ga na faɗa miki karfe uku na fara yi masa wanka kin ga kafin yauwa kafin a yi ciku cikun a zo a tafi asibiti a yi waye an yi magariba da suka je asibitin ɗayan asibitin aka ce ba gado aka faɗa musu je wani to can ɗin da suka tafi suka je sai suka kira ni muna asibiti kaza in za ki taho ki taho nan na ce musu to na gama abin da nake na tafi to dama da za su tafi sai suka ce min wai kiyo girki ki taho da shi ni kuma kawai sai na ƙi yin girkin tunda girkin me zan yi kuma wa za a yi shi to wa za a yi wa girki shi ba iya ci zai yi ba ga halin ma da yake ciki mm. shi kenan kawai sai ne tafiya ta haka ina shiga da masu aka fara ce min ina abincin to da aka ce ki girko ki taho da shi ni ce ai na zai iya cin abinci ba to mu ba sai ki dafo mana ba mm. ni dai na ce yana ina aka ce yana ciki sai na shige na tafi gurinsa sannan na shiga ma yana ta wannan jijjigar an tasu ma rana sai ya jijjiga ta kai goma washe gari sai wannan asibitin suka ce to gaskiya sai an yi mishi test din kwakwalwa mm. sai aka ɗauke shi aka je aka mai test ɗin kwakwalwa aka masa na zuciya sai suka ce wai ruwan da aka cire mishi haƙorin shi ya affecting din kwakwalwarsa ruwan kenan ruwan haƙorin wai shine ya sama ya taɓa kwakwalwarsa ruwan haƙorin eh mm. kuma ya ɓaci suna tunanin wai kayan da aka yi aikin haƙorin mm. ba tsarkakakku ba ne abin da dai su suka ringa cewa gaskiya kenan don gaskiya daga baya da sai da aka ce min ma da lambar wayan mutumin ne na hana shi mai aiki na haƙori eh sai da a asibiti gaskiya da muka je da suka ce ba su lambar wayan sa gaskiya ni ce ban ba su ba me yasa ki bayar ba a dan tinta ba abin da yasa ban bayar ba ta sama ba shi ya kira mu ba mu muka je mm. kuma shi ita dama rayuwa kaddara idan za ta faru da kai ba za ka sani ba ko an masa haka ko ba a masa haka ba dole kaddarar sai ta faru da shi mm. kuma idan na bada lambar wayar sa an ta sama wani ina cikin ba shi mai ciki mai ciwo yana cikin ba kuma shi ma mu sashi a ba mm. ai abin ba zai ba mm. kin gani to ni wallahi ɗaya daga cikin abin da isa kenan na hana wannan namba kar a kira shi ma na ce duk wanda ya zo ya ce namba sai in ce ai mu muka kira shi mu muka je gunsa ba shi ya neme mu ba mu muka je muka ce ya cire da ba mu je ba da bai san mu ba ma hmm. to da haka dai ina lihilata sa haka da haka suke haƙura to kin muka je muka wannan test muna nan a wannan asibiti har sai da muka yi kwana goma sha biyar za a tafi yajin aiki sai suka ce to su fa ba za su iya ba saboda a lokacin in aka dan fara masa magani sai kiga dan fara dawo daidai sai ya koma ya shiga kwama hmm. in ya koma ya shiga kwama sai kiga ya koma ya waye haka irin da yana ta zubar da su hmm. shi kuma wannan yaya nashi dama tun da muka je asibitin in ya zo irin da ya ta complain ya ce wancan ya ce wancan sai har ya ce jira ike ya warke yana warkewa ya kai shi guri kaza wai ya kai shi asibitin mahaukata ya ce eh ala kulli halin in ya zo haka zai ce. Kawai shi dai ya warke ya kai eh, shi asibiti. Allah Allah nake wane ya warke in kai shi asibitin mahaukata. Ya ma saddaka masa ya haukace. To ai ci ai matsalar jijjiga ba dole bane a ce hauka ne ne kin gani to daga nan dai har kin ga aka dama ran da muka je asibitin da na je asibitin na je na tar da su a can da aka ba shi gado mm. sai aka ce to wa zai zauna sai suka ce ai ni zan zauna sai na ce musu iya za a yi ce mace ta zauna a gun namiji kai wane ka zauna ma shi wannan yaya nasa sai ice wallahi ba zai zauna ba shi baya jiya mm, mm. sai kawai ma je suka hau adidi sau suka yi tafiyar su sai suka bani suka ce wai aini ni ce dolansa na ce musu ni ba dolansa ba ce ni fa zai iya rabuwa da ni ku fa yan uwansa ne suka ce ke ke ce dolansa na ce to kenan Allah ya taya mu akwai wannan ɗaya kanin nasa shi sai i zauna mm. shi yana tsaye sai wai in aka gama ba mu gado akai komai da komai sai ya tafi na zauna ita kuma su kuma da suka ba mu gado sai suka ce su mace ba ta kwana a gurin maza ba zai yiwu yana namiji ni mace in zauna a gurin sa ba wannan ciwon ya fi karfin zaman mace sai su to sai aka ce a'a aiko dole ni zan zauna na ce to na ce mata to ni ba ni da wanda zai zauna dole da ni din ce zan zauna ta ce to gaskiya sai in a sallame mu mu tafi a sallame ni da shi mu tafi na ce to in yi yaya da shi ta ce ita ina ta sani Tun da ba namijin da zai zauna wannan kani sai yana zaune wallahi na dinga rarrashin shi dan Allah ka zauna da dan uwanka dan uwanka ne fa ni fa zai iya rabuwa da ni yace wallahi ba zan zauna ba akwai wani tsoho a gefe haka an kawo shi ɗan gatan tsoho an ta zama wajen mutum goma ne suka zagaye shi duka maza hmm. suna zaune na ina kuka ina rarrashin sa shi ya zauna sai mutum biyu suka taso daga gurin tsohon nan sai ɗayan ya zo sai ya dafa kafaɗa ta sai yake ce min babata babata ki haƙuri hmm. za mu kula miki da shi hmm, za mu kula miki da shi kamar kina gurinsa ki ɗaffaka mu ƴaƴanki ne za mu kula miki da shi ka je ka tafi mu za mu kula mata da shi jin kunyar haka sai ya ce musu ku je zan zauna sai suka tafi suna tafi an tasa wa sai ya kalle ni ya ce wallahi iya na yau ne ba zan zauna ba sai na ce masa ba komai yau din ma idan kai min ai na gode na ce na taho gida lokacin da taho gida wajen sha biyu na dare dan da kyan na samu abin hawa aka kawo ni da na zo na zo gida tun a daren nake neman ya za a yi in samu wanda zai zauna ko da ma wanda zan biya ne shi wannan mai shago na unguwan irin da yana da almajirai sai nake tambaya sa wa zai nema min wanda in ya warke sai in biya ya ce wallahi duk wanda ya faɗawa ya ce ya ce sai su ce ba za su iya ba ki yi haƙuri ki zauna da shi na ce kaji kaji abin da ya ce abin da suka ce mun da asuba wannan yayan nasa ya kira ni shine shine kika gudu kika bar shi kika gudu kika bar wani a gurinsa ba mun gaya miki ba za mu zauna ba shine kika gudu na ce wallahi ba guduwa ne ba Ai ni duk halin da wani zai shiga ba zan taɓa guduwa an bashi ba kun ce dole na ne in Allah ya yarda ni kuma Allah zai taya min zan kula da shi hmm. sai ya kashe wai sai la gafara malama ki yi koma shi yana da abin yi ya tafi abin yinsa na ce masa ba matsala kin ga a lokacin na tafi hmm. na je na hau abin hawa na je na same shi ina zuwa gurin shi na ce ba da guduwa nayi ce waye ya ce miki na ce kin gudu na ce to wane ne ya kira ni ya ce ya ce wai na gudu na barka sai ya ce kawai abu ne irin nasa amma ni ba guduwa ne ba ban ce masa kin gudu ba na ce masa to shi da ya shirya ya tafi to hanya dama ina ta huwa dai ina ta gaya wa Allah ya kawo mu mafita ya kawo mu mafita can sai na tuna da wani jikan yayar mu mm. akwai babban yayin mu akwai jikanta kawai sai na kira yaran nan a waya ina tafa ina kuka an tasa hau sai na kira shi a waya wane ya ce na ya ce wance menene me ya faru na ciki na yin kuka sai nake gaya mishi ka ji halin da nake ciki ka zo ka taimaka mu yaro ne a lokacin an tasa mawa yaron nan a lokacin bai fi shekara sha tara ba hmm. in ma ya fi sha tara bai fi ashirin ba hmm. a lokacin bai taɓa yin jiya ba ya ce ki haƙuri zan zo in taimaka miki Allah zai taya mana na ce masa to yaron nan ta sama ya ɗauko kafa ya taho asibitin nan ya zo ya dinga kula min da shi kullum da daddare shi nake bari da rana in na je hmm. irin ma wai in kamar ya tada jijjigar haka ya fito da gudu in ya fito da gudu din na tashi da gudu na tafi na je na rike shi ina ce mishi menene ya ce kai na gane idan na fito da gudu tsorata kike yi ko na daina daga yau wallahi an tasma tun daga ranar yaron nan idan zai fito sai ya fito yana dariya yana murmushi haka zai zo sai ya zo ya zauna a guri na mun fara magana sannan sai ya ce min ki zo ki gani ce ya fara ko ya ce min i eh. sannan idan na je na gani sannan in wa likita ga allurar da ake mishi ita ma ta tasa samun ta wahala sai an je da wannan din shi eh, menene ake cewa sai an je da shi fayil din shi sai an je da fayil din shi tukun sannan za a siyo wannan allura sannan a zo a yi mishi a rana sai ya jijjigar nan ta kai sau goma amma san sanda ya tayar sai an mishi wannan allura ta sama mun kai kwana goma sha biyar a wannan asibiti sai suka ce ba za su iya ba saboda komar da yake koma in ya koma wannan kwamar ya waye din nan kin ga sai ya koma baya mm. sai suka ce su ba za su iya ba sai suka yi mana canjin asibiti to wannan canjin asibiti mu dawo gida muka yi kwana shida muka koma da wannan yaron da shi wannan yaron da ran da muka dawo gida da shi ranar kwana biyar mm. ranar kwana sha biyar da muka dawo gida har ya shiryo ya fito waje ya ce min zai tafi gida sai na ce mishi ka bari sai gobe ya ce to sai ya koma ya ajiye kayansa a nan ya kwana a kusa da shi ya kwana da safe da ya tashi ya masa wanka sai da wajen la'asar sannan ya tafi gida to zaman da muka yi ɗayan asibitin ba da shi muka zauna ba shi kuma a lokacin ya shiga jarabawa mm, kin ga ba damar zuwa mm. to wannan komawa ta biyun an ta sama haka shi kuma wannan komawa ta biyun muka je muka yi wannan kwana goma sha bakwai shi a wannan ɗayan asibiti. Shi kuma lokacin ba zaɓe kenan? Su asibitin su kuma kowa ma yana kwana. Mace tana kwana, namiji yana kwana, amma su ma sai da suka yi min magana cewar ba namiji. Mm. Don akwai wani irin masu irin yan nos nos din da irin yake zuwa da safe yake duba ya zo da safe ya duba shi irin dai mai shara ya zo har na ji haushin mai sharar irin yanayin yadda kin ga kina zaune da mara lafiyan ki kuma a zo a wannan dinki sai irin da na ji haushin mai sharar nake masa mitan nake ce ni ba na son irin shi ma wannan mai nos ɗin ya zo yake cewa in bashi safa na ce ba ga ta nan baka ɗauka irin dai sai irin da ya ga na ɓata raina tunda a lokacin ta zama bani da sana'ar da ta wuce kuka mm. tunda kin ga shi ba shi iyayensa sun rasu ni ma wasu sun rasu a lokacin kin gani to inda iyayensa suna nan kinga zan samu abuwa mm. to kinga lokacin ya zamanto sai ni din ce dai ni Allah gata na shi ne gata na kuma shi ma ne ni ce gata na shi kinga muka zo muka shiga cikin wannan kuma mm. to kin ga sai ina zauna a sayo shi wannan nas din ya taba kira na ya ce min wai dan Allah hajiya zan tambaye ki da na bata miki rai amma fa ki hakuri ki yafe min na ce ba komai dan Allah ba ku da da babba namiji sai na ce masa i eh, bani da babban ɗa namiji sai ya ce to wannan mijinki ne ko waye ɗinki sai na ce masa i eh, mijina ne ba shi da ɗan uwa namiji sai na ce masa yana da shi to me yasa ba zai zauna da shi ba na ce ba komai suna da uzurrurruka ni kuma kaga ai ce dolansa sai he dariya sai ce ji amma ba ku da kuɗi ko sai na ce masa i eh, amma ai muna da Allah sai ce to Allah ya taya miki na ce amu kowa cikin asibitin nan tausayi na yake ji saboda ni ni kadai ce macen da take kwana a gurin namiji a wurin hmm. sauran da zaki ga irin dai mata za su zo amma da daddare namiji ne zai zo ya kwana to ni ma a lokacin sai na dan nemo dan gidan yayata sai na ce zo wani lokacin haka ya dinga kwanan mu hmm. to wata ran zai zo ya kwana wata ran kuma in kwana idan na tashi kwanan a tasawa saboda gunin din maza ne a cikin wannan wata din da muke wallahi an ta sama idan na tashi kwanciya da daddare sai dai in sa kafafuwa na in lankwashe akan kujera in ɗora kaina a gefen gadansa da haka zan kwanta saboda ba zai yi in kwanta a cikin maza ba a haka nake kwanciya idan duk ranar da yaran nan ba zai zo ba haka muka kwana goma sha bakwai a asibiti ita wannan yarinya sai na kai ta gurin yayata mm. sai aka yi mata yayan bakatata kin ga ita ana igo ba za mu je wannan asibiti sai na kirawo yayata sai na ce ta zo ta ɗauke ta sai ta zo sai ta ɗauke ta sai ta tafi da ita sai ta yaye ta sai ta batta a can a wurinta mu ni kuma ina nan ina kula da shi tunda kin ga ba zai yi ina gurin shi kuma ga goyo ba to kin gani muka zauna muka yi wannan kwana goma sha bakwai ranar da aka cire mishi robar hanci kin a lokacin aka saka masa wata allura ana mishi dubu ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari shida a lokacin a lokacin kuma za a yi masa ta sati biyu duk ta kwana uku su wannan dubu ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari shida. ina ka samu wannan kuɗi. Akwai wani ɗan uwansa. Mm. Allah ya masa albarka. Shi ya dinga tsaya mana akan wannan sabgar asibitin. Mm. An ta samawu ya yi min a rayuwa. Shi ya tsaya min a kan sabgar asibitin nan duk ko menene na asibitin nan shi zan kira an ta sama na ga rashin ga ta sama iya tsaman da na yi asibiti. idan mutum yana zaune a asibiti wa yana samun masu kai abinci ba mm. an ta zama wutun da nake zama asibitin nan wancan da muka yi kwana goma sha biyar dinnan, ba a taba samun gatan wanda ya zuba abinci ya kai min ba kwana goma sha biyar ba ni da gatan wanda zai kai min abinci akwai rana ɗaya da gidan yaya ta zo sai ta mm. tarar ba mai kawo min abinci ta ce yanzu wancan babu mai baku abinci na ce babu na ce tunda babu uwata wa zai bani to shine washe gari da ta tafi gida washe gari sai ta zo ta kawo min abinci to tsakanin gidanta da asibitin akwai nisa ba zai yiwu a ce kullum za ta kawo min ba to ga lokaci kuma ai haƙuri sauraro ma da shiri na gaba thank you